arba'una hadith kuma yau zamu kawo ƙarshen wannan karatun da yadda Allah kamar da muke faɗi wannan karatu ne da muke domin kafa ta facebook da kuma kafa ta instagram ah, kuma daga baya zai iya shiga wasu kafofi jiya ashiri na ashirin na ashirin da biyu mun tsaya hadisi na 48 yau kuma za mu tashi hadisi na 49 imam an ya yace alhadisu hadithu tasi'u wal arba'un hadisi na 49 an umar ibn al an عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله wani karɓo daga umar ibn khattab daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin umar shine hadisi na farko da ya wuce mu hadisi na farko da na biyu dukkanin su hadisin umar ne Allah ya yarda da shi yake wannan kuma ya karɓo wani hadisi yanzu na arba'in da tara ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi da kunya tawakkuli kuna dogaro ga Allah yadda ya cincinta a yi dogaro gare shi laraza ƙakun kama ya zuƙo tsaira da Allah ya azita ku kamar da ake ke azita tsuntsu ya Allah ke azita tsuntsu tardu Himafan tana wayuwar gari ta fita neman abinci tana mai jin yunwa ba komai a cikin wata ruhu biqanan tayo yammaci ko da take dawowa cikin ta cike rawahu ahmad nan ma imamu imamu rajab ya amfani da rawahu ne rawahu ahmad wa tirmidhi wa nasa'i fil kubra ayyib wannan hadisin ɗaya daga cikin hadisai ne ko kuma shine jagoran hadisin da ke nuna mana tawakkali ya ake tawakkuli ga Allah mutane sun kasu kashi biyu wajen tawakkuli akwai da tsakiya kashi biyu da tsakiya akwai masu amina ce matawakul shine mutum ya ce ya ban ma Allah ya dogara ga Allah bai ɗauki wani mataki ba abu ne wanda yake jarabawa ce a gabanka ba kai karatu ba kai komai ba suka ce ka ban ma Allah mutum abinci yake so ma iyalai ne wani ya yi aure ɗaya ya ƙaru na biyu ƙaru na uku baya da sana'a baya da jalli baya da aiki ya bari ga Allah Allah ya bashi abinci wani ya shiga inda bai kamata ya shiga ba inda ake mai gudun wani haɗari babu kayan safety In inda za a ce a sa takalmin roba ne ko a sa hular kwano ko a sa hand gloves gaba ɗaya babu ya shiga sai ce ya yi tawakkuli ga Allah wannan shafi ce ba irin wannan tawakkuli Allah yake so ba ba irin wannan tawakkuli addini yake so ba wani kuma sai dogara ga dubarar shi ya ga cewa ya iya misali inda ake shiga da wajen sabci ne sai ya shiga da kayan sabci ne sai ya ga komai ba zai same shi ba in jarabawa ce ya yi karatu da yawa ya ga komai ba zai same shi ba in jalli ne in sana'a ne sai ga yana da jalli mai kyawu dama ya iya kasuwanci to komai ba zai same shi ba wannan duk kuskure ne wannan gefe ɗaya da gefe ɗaya ne daidai shine kai duk abin da ake yi sai ka ban ma Allah saura kada don kai karatu da yawa a jarabawa ya rude ka cewa dole sai ka ci jarabawa don kai karatu kai abin da ya kamata ka iya kasuwancinka da kana da jalli na kwarai kana da an ɗaure maka gindi ya sa ka ce lalle lalle sai ka samu nasara a kasuwancinka kada don kana da da suka ce ka kawo takardunka a neman maka aiki don ka yi digiri mai kyau ka gama da first class kana da da suka yi maka tsaye ka ce dole sai ka samu aiki ba haka ake yi ba abinda ake yi in ka yi iya naka sai ka ban ma Allah saura sai ka nuna ka dogara ga Allah Allah ya baka wannan shine tawakkuli na ƙwarai wanda musulunci ya yarda da shi min gari ifradin wala tafrid ba kuma gefe ɗaya gefen dama ba kuma gefe ɗaya gefen hagu komi khairul umuri awsatuha komai zaka yi kai tsakiya ka ɗauki matakan da ya kamata ka ɗauka mafi yawa ana dogara da hadisin da bai inganta ba a kilha wa tawakkal amma wannan hadisin da wasu hadisai da zamu faɗi yanzu suna ƙara ƙarfafa wancan hadisin da isi a kilha wa tawakkal menene hadisi ne wanda ah, wani bakauyin balarabe ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo masallaci annabi ce mai na raƙumin kai ce na sake shi na ban ma Allah sai annabi su sai ce a ƙilha je ka sa mai da baibiya je ka ɗaure shi wa tawakkal sannan ka ka dogara ga Allah ka ɗaure sannan sai ka dogara ka dogara ga Allah kaga yin na cewa sai an ɗauki sababi sannan a ban ma Allah saura don haka mutum bai zuwa kawai ya ce ya ban ma Allah abu bai rika sababi ba wannan akwai abubuwan da ke da yawa da ke nuna haka annabi sallallahu alaihi cikin wani hadisi yana cewa ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz kai kokari ga duk abinda yake amfaninka duk abinda yake manka kai kokarin samar da shi sai annabi ya ce wasta'in billahi amma ka nemi taimakon Allah baka mumini ne kwarai shine wanda in yazo zai abu sai yayi duk abinda dan adam ke iya yi na ya samu wannan sa ne ce ya Allah na ban maka saura Allah ka yi min Allah kai kai dama Allah ka yi min in ka nufa abin nan ya auku zai auku in ka nuha ba zai auku ba zai auku ba kuma dai ka yi iyakar ka sannan ka ban mu Allah saura kuskure ne ka ce kawai Allah ya baka baka yi wani ƙoƙari ba sannan kuskure ne kuma ka dogara ga ka mutum ne yana son haihuwa sai ce ya san Allah ke bada haihuwa da ka ba sai ya yi aure ba sai mutum ya je masallaci ya zauna ya ta addu'a ma ya je ɗakin Allah yana shi na Allah ɗa nake so shi bai taɓa aure ba ba abu ne mai wahala ga Allah ya baka aure ya baka da baka yi aure ba ba abu ne mai Allah yayi haka kafin kai Allah ya bada annabi Isa alaihi salam da na Maryam ba ta ba aure ba to amma wannan yayi shi ne domin ya nuna mu'jiza domin ya nuna yana iyawa ba wai abu ne wanda bai yiwa ga Allah ba cewa muke Allah baya iya bada da'in ba yawo ba yana iyawa amma Allah baya bayarwa yana iyawa amma baya baya sauran ƴan adam ƴaƴa sai sun yi aure haka nan ba mutum zai ce ni wallahi dole sai na sai na haihu saboda me saboda na yi aure a'a wa manyan man a ƙima Allah yana sa wanda ya ga dama ya zamba karare ba ya haihuwa ka kayi aure na farko ka kama sababi sai ka roƙi Allah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama yi aure da aure ake samu haihuwa kuma ka roƙi Allah ya Allah ka bani haihuwa ka bani zuriya ɗaye ba ka yi jallin an ka samu jallin kasuwanci ka samu capital ka iya saye da sai suwa ka je dubai ka ɗauko kaya ka je china ka ɗauku kaya ka je lagos ka ɗauku kaya ka je kano ka je maiduguri ka ɗauku kaya sai ce ya allah ka bani sa'a kasuwanci baka ce ai da ma na haɗu na iya za ka ai dubara ta za ta fisal kun baka zaman ka gida ka ce kawai Allah ya baka don sai na umma yawa wasu mutane buloli cikin masallaci domin su kuma masallaci suna roƙon Allah ya ba su kuɗi sai ce musu inna samaa latun tunqiu zahaban sama ba ta ruwan zinari baka kuma masallaci ka ce Allah ka bani kuɗi in kana son ka ce Allah ya baka kuɗi Allah ya gaya ma yadda ake yace wa idza qudiyatis salatu fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah in kana so Allah ya baka kuɗi to ba masallaci ake zuwa roƙon kuɗi ba lokacin in za a shiga masallaci ta ce bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ta ce Allahumma ftahli abwaba rahmatika masallaci rahama aka samu ta Allah ce Allah ka buɗa min kofar rahamarka amma in za a je kasuwa aka fito daga masallaci Allah ce fa'iza ce salatu sai ce fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah Na fito da masallaci sai ce salatu wasu salama ala rasulillah ya ce allahumma ftahli abwaba fadlika ya Allah ka buya min kofofin falalaka domin in samu abinci wannan haka ake yi watan shi ne iyakar tawakkuli annabi sallallahu shi ma tawakkuli yake yi yaban ma Allah amma ya dauki mataki dan shi da yazo amul fati zai shiga makka sai ya shiga da sulkin yaƙi wacin bai ni annabin Allah ne ke na san makiya ne zan je fuskanta ko sun halbo ne Allah zai kare mai shi Allah ya saukan ma wallahu ya asimuka minan nasi Allah zai kare ka daga mutane shi yake da wannan tabbas din wallahu ya asimuka ya tare da kowa Allah bai ce mai wallahu ya asimukum sai Allah ya ce wallahu ya asimuka kai annabi Allah ya malƙolin zai kare ka daga mutane amma duk da haka zai shiga wajen yaƙi? sai sa sulkin yaƙi. sarkin yakin mi zai karewa yake shi ma watan ya ɗauki nashi abin da ke ɗauka na mataki suna ya ban ma Allah ya kare shi don shi da Allah ya ba shi nasara a amul fatahi bai tsaya dogara ga ƙoƙari dai ba wannan matsala ta gaba kenan in ka yi ƙoƙari kan roƙi Allah Allah ya baka baka cewa ka a yi ƙoƙari na suka ce Allah na gode baka ma cewa in bancin da littashi nake tsaye a ba a haka nan sai ce Allah in bancin da Allah ya bani da annabi ya samu nasarar amul fatih ga ya shigo da uh, uh, da sulkin yaki ya shigo da hullar karfe amma da ta ce alhamdulillahi allazi anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu yace na gode ma Allah da ya cika alkawali ne ya nasartar da bawa ne ya wace wa'annan rundunan shi kadai bai ce da shi da kuma kokarin da muka yi na kayan yaki ba haka idan kasuwanci ne ka je kai kasuwanci ka samu kuɗi ka je Lagos ka je Dubai ka je China ka je US ka ɗauko kaya abuwa suka zama suka ce Allah na gode ma kai ɗai da ka bani wannan abin baka cewa da dubara ta da Allah ba a haka nan ba haɗa Allah da wani in ka yi ƙoƙari ka yi karatu ka yi karatu aka zo jaraba ka roƙi Allah ya sa ka ci in ka ci suka ce Allah na gode ma wannan falalar ce baka cewa Allah ya gode ma da kuma kokarin da na yi a ko wanda ya fi ka ƙoƙari bai samu ba akwai wanda fi kokari nema a kasuwa bai samu ba zaka mu kula cewa tawakkuli shine mu ɗauki mataki kamar da annabi ya shiga makka da hullar karfe ya shiga makka da kayan yaƙi amma kuma bayan Allah ya alƙawarin zai zai nasartar da shi kamar yadda annabi sun san yace ihris alama yan ka kai kwadan abin da ke amfanin ka duk abin da suna kai kokarin nema ka shiga amma sai ce wasta in billahi kakka tsaya nan wajen kwadan ka nemi taimakon Allah shi Allah ya ce inu bi sabri was salati ku nemi taimako da yin hakuri abinda kuka sa gaba ku yi haƙuri ku dage sannan ku dinga sallah kuna roƙon Allah sai Allah ya baku Allah ya baku nasara zaka wannan shi yake ce matawakkuli kai ne cikin hadisi annabi ya gaya mu yace law annakum tawakkaluna ala Allah da kuna dogara ga Allah haqqa tawakkulihi Kuma gudun yadda ya kamata a dogara gare shi lara zaka kun kama yanzu ku tsayar da Allah ya azurta ku yadda yake azurta tsuntsu ya yake sai daga ce tardu khimasan zaka bar gidanta gada ya ya fita da safe tsuntsun zai fita da safe yana mai jin yunwa kaga bai tsaya gida ba kaga shine tawakkuli ba tsuntsu ya wayi gari ya ce Allah ya san akwai Allah sai ya zama ne gida ba a'a hita yake nema sai wata ruhu bi sai ya dawo da wajen nema ko da ya mare ciki ne ya cika kuma daɗi da wayannan dabbobin ke ji babu wuta babu aljanna zaka ka jin tsoron a hisabi bejin jin tsoron ai mai azaba kabari shi kuma bai da aljihu bai da akawancin banki to ya ka je abinci ya dawo ka ga ya yayi kyau ne iyaka ke duniya lahira shi ba wuta ba aljanna gare shi sai ji daɗi don shi kahiri na ɗan adam an ji lahira sai ce ya laita ni kuntu ba. in ya ga an mai da dabbobi da tsuntsaye da kuma an mai da su ah, turbaya sai ce ni ma da an mai san turbaya don shi Allah tabaraka ta'ala in duniya yake cewa inhum illa kal an'ami bal hum adall wanda ba su imani ba kamar dabbobi suke kai sun dabbobi bacewa saboda dabbobi sun sun sun yi sun saboda sun fi dabbobi bacewa domin dabbobi lahira za a mishe su turbaya kuma kafiran su su yi goyi a mishe su turbaya baka wannan hadisi kenan rawahu ahmad wa tirmidhi wa nasa'i fil kubra an imam an-nasa'i na littafi guda biyar da al-kubra yana da al-sughra sunan al-kubra da sughra al nan ba cewa rawahun nasa'i in imamun nasa'i ya ruwato cikin as da kaji an ce rawahun nasa'i to ya ruwato cikin sunan as sugra amma in al-kubra ce sai a ce rawahun nasa'i fil kubra yana da sunan kubra da sunan sugura wa a cikin kutubu sita sunan as kama fi tufa kamar yadda zo cikin tufa tilawa da wabnu maja wa sahahu ibn ibban wal hakim wa qala tirmidhi hadithu وقال التميذي حسن صحيح طيب سي حديثي نغبا حديثي نقرشي الحديث الخمسون حديثي نهمسن an abdullahi bin busuyin kala an kabu daga abdullahi bin busuyin Allah ya jira shi ko da zamu ce karo na farko da abdullahi bin busuyin ko dai rajab shi bai damu da ambaci alkunya ba tunda wannan cikon Ibn rajab ne ko kuma abdullahi bin busuyin bai da kunya ɗayan biyu kenan ko zai da kunya imamu nawawi wasu da basu da kunya sun wuce mai fade su basu da kunya Ah, amma ya mutu yana da kunya imamu nawawi yana faɗi ne amma ibn hajar ibn rajab babu tabbar zabi wannan ka'idar ko wannan sharadin muna gane bambanci na gaya muku da imamu imamu imamu yana cewa rawahu rawahu al-bukhari wa muslim shi kuma imamu ibn rajab yana cewa kharajahu al-bukhari wa muslim ko akhrajahu al-bukhari wa muslim tayyib Abdullah ibn Busri radiyallahu anhu yace atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun yace wani mutum ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ya rasulullah ya manzon Allah inna shara'i'al islami qad kasurat alaina shari'o'in musulunci sun yi muna yawa ya manzon Allah wata a faɗi wannan a wannan abubuwa sun yi yawa ah, kasurat alaina fa babun natamassaku bihi jami annabi ga ya muna wani babi da zamu rike wanda ya hada komai ayyukan lada a ce ayi sallah a ce ayi azumi a ce ayi sadaka a ce ayi umra a ce ayi dawafi a ce ayi a kyautata a ce ayi kaza annabi ga yamin wani abu da duk ya haɗe wa'annan in ban iya yin wannan duka zan yi shi qala sai annabi ce la ya lisanu ka rakban bi zikrillahi azza wa jalla kada harshen ka ya bushe da ambaton Allah watan kudo shi harshen ka yana danye da ambaton Allah wannan shine abin da ya haɗe dukkan musulunci zaka kodo yaushe kana subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah dan shi malamai suka ce zikri ya kasu kashe biyu na farko kashi kashin zikiri yana da yawa ya kasu kashe biyu min nahiyar nan ce zikiri to duk abin da shahi ƙwar'ani zikiri ne a ma zikiri ne waƙin salata da zikiri da sauran duk abubuwan ibada sannan akwai zikiri da ake nuhi wanda ake kamar subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wannan ana ce mishi zikiri shi ma da ya kasu kashi don haka ibada ana ce musu zikiri wannan ana ce mai ta hanyar yadda ake zikiri malamai su ce ya kasu kashi biyu akwai zikirin da ake son ka tana nan wannan shi lada kana subhanallah tsakiya tabbatar ma Allah kana tuno yadda Allah tsakiya tabbatar ma Allah kan babban magana kake faɗi wallah. kana ne Allah ina neman gafararka kana tuno zunubanka kana tuno waye wannan shine mafi girma in wannan bai samu ba to ko kana yi hankalinka bai nan babu matsala zikiri ko kana yi hankalinka bai nan shi malamai sun fassara wannan la yazalu lisanuka raqban bi zikrillahi min zikrillahi cewa ko da zuciyarka ba ta harshen ka yana ta yi wani hankali ne na wani waje ko mutanen da aka san su da yawan ambaton Allah kamar bin baz Allah ya mai rahama bin baz duk yayi shu ambaton Allah yake duk yayi shu ambaton Allah yake yana ambaton Allah yana sauraron fatawar mutane yana ambaton Allah yana tafiya yana ambaton Allah to haka ake son mutum ya zama sai kasance bakinka kullum yana ambaton Allah ambaton Allah aiki ne mai sauki mai lada da yawa wanda shedan baya bari mutum yayi kina tukin tuwo kina kina astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kana tafiya kana astaghfirullah kana tuka mota kana tuka mashin ɗinka kana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ku tuna tambayar da aka wa annabi a faɗi ya faɗi wani abu da ya haɗe komai da komai a cikin musulunci sai ce kada bakinka ya bushe da ambaton Allah zaka mu yawaita ambaton Allah ku ba dole bane sai kayi alwala ka zamna wani waje ka ɗauko abu kana ba dole bane wannan in kai yana da lada a ce yi alwala ka zamna wani waje kana ta ambaton Allah baka komai akwai lada da yawa amma in baka iya yi ba dole sai shi ba za ka iya kana tafiya kana yi kana kuma shi ambaton Allah ko da tsarki ko babu tsarki mai janaba mai haila mai nifasi mai wanda bai da tsarki bai da alwala bai da kowane hali kake kana yi ambaton Allah shi shine sauki kace astaghfirullah astaghfirullah wannan babu sharaɗi cewa sai kana da tsarki astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kawai abin da ke hana ka shiga makewayi don shi wasu malamai suka ce saboda yawan ambaton Allah da annabi ka yi shiga makiwayi in zai fito sai ce gufrana ka ya Allah ina neman gafara ka wata na daɗe cikin makiwayi ba ambaci Allah ba saboda ba ambaton Allah cikin makiwayi zaka nan dai an ka keɓance amma ka fito da safe da rana da kwance ji zikirin Allah saboda muhimmanci ne komai sai da zikiri ake yi in mutum ya tashi da safi yana falkawa akwai zikirin da zai karantawa in zai shiga ya shiga tolar akwai zikirin da zai karantawa in yayi alwala akwai na alwala in zai fita gida akwai na fita gida bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah in zai je masallaci akwai na zuwa masallaci allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basiri nuran har zuwa karshe in yaje masallaci akwai na shiga masallaci bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mutali ababa rahmatika masallaci kai aka zikiri kenan sallah zikiri in zaka fitowa akwai zikirin fitowa in ka dawo gida akwai zikirin shiga gida shine bismillahi bismillahi shine zikirin shiga gida akwai na hadisin sunan abi dawud wanda akwai magana isnadin shi tayi akwai akwai in ka in ka da komai in za ka salla din ma sai kai zikiri ka buda in ka gama in ka dawo gida in mutum zai jima'i da mata ce akwai zikirin da ake karantawa tan komai musulunci bai ban mutum ba sai da sai da koya mai zikiri zaka zikiri yana da muhimmanci dai wannan mutumin sai ibnu rajab sai kawo wani hadisi na karshe ni hadisin ke cewa wani mutum ya tambaya annabi sun ce ya rasulullah inna shara'i'al islami qad kasurat alaina shari'o'in musulunci sun yi yawa abubuwan kofar lada ga sunan da yawa fa babun natamassaku bihi jami ga mu da wata kofa wadda ta hade komai wajen lada wadda in mun rike ta mun yi babban riko qala sai annabi ce la yazalu lisanuka ratban bi zikrillahi min zikrillahi azza wa jalla kada bakinka ya kasance ya bushe daga ambaton Allah wata kada bakin ka ya bushe yana danye yana koda yaushe jiki da ambaton Allah rawahu ahmad amma yanzu a ambaton Allah ana yi ne a hankali na tse a lokacin da sabai suka dawo wata tafiya suna daga bakin su da cikin Allah suna daga sai annabi sun ce innal ladina tad'una laysa bighaibin wala asam irba ya ayyuhan nas wa ala anfusikum ya mutane ku tsauta makan ku wannan da kuke kira ba wanda baya nan bane ba sai ku ce Allahu ku kun ce Allahu akbar ku kun ce la ilaha illallah ba duk sai kun yi wannan ba laysa bighaibin ba wanda bai bane wala asam ba bai bane wanda baya ji yana jin ku kuma yana nan Ah, ah, ba kurma bane ba kurma bane wanda baya jin ku ba yana nan yana ji kuma yana nan don haka ambace shi ah, fi nafsika baro an wa khifatan ka ambace shi cikin ranka kana mai kankancin da kai kana jin tsoro haka ake yi haka astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ana ambata Allah musamman wa'annan kwanakin guda goma da zamu shiga na farkon Zulhijja ana son yawanta ambaton Allah su an samu a wa'annan kwanakin na goma Zulhijja sabai suka shiga kasuwanni suna ambaton Allah ana ambaton Allah tare da su kuwa samu magabata a cikin masallaci suna ambaton Allah ana ambaton Allah tare da su wannan shine karshen wannan littafin da muka kawo alhamdulillah akwai tambayoyin da ya kamata mu ansa kila biyu uku sai mu rufe tayyib wannan yake cewa assalamu alaikum malam jazakallahu khairan tambaya su yahudun har kitsin dabba mai rai in an yanka haramun ne ga su eh haka ne wa min alladhina hadu haramna alaihim Allah ya ce Allah na ce haramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhurahuma aw alhawaya aw makhtalata bi azmin wannan tsakiyar aya kenan Allah ya haranta musu kice haka aka yi musu an haranta musu kice kuna dabbar da take da rai ko wadda ta yi mushi na mushi ka an hana cin mushi gaba ɗaya ba za a ce kitsin mushi ba wanda yake cewa tambaya malam menene bambancin hasan da sahih bambancin hadisi hasan da hasan hadisi sahihi na farko tambaya ta ammawa ta kowa da kowa game gari shine sahihi ya fi hasan da hasan da sahihi ana ansa su ana amfani da su amma sahihi ya fi karfi bisa ga hasan ne bambancin su to bambancin su technical bambancin su mai mai baikuni yana cewa wal hasanu wal hasanu al dabtan ingadat shine daidai gyaran da aka yi mai wal hasanu al khafif dabtan ingadat rijaluhu la kasahihi ishtaharat wal hasanu hadisi hasan khafif dabtan ya samu cikin ruwa masu ruwato shi wanda yake da raunin harda ba raunin harda ba yake da karancin harda bai da raunin harda amma yana da karancin harda harda ta ba kai harda wanda ke ruwato hadisi sahihi ba wata hadisi ka sai ya kasance ingantacce sai ya cika sharaɗi guda biyar na farko ittisalu sana sai isnadi ne ya sadu da juna na biyu adala ne isnadi ne watan duk wanda ya ce haddasana wani har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kowa an tabbata ya hadu da wani na biyu sai ya kasance al'adala kowane su adili ne kowane su adili ne wanda ba adili ba a karɓa hadisi ne na uku tamu dabt sai ya kasance mai cikakka harda tun ya kasance hafifu dabt wanda harda ce bata kai ba sai a ce hadisi hasan na uku adamu shuzu sai ya kasance bai yi gefe ba da wasu hadisai na biyar Adamu illa sai ya kasance babu wata illa illa ita ce babban abu cikin hadisi sai manya-manyan jahabiza cikin malamai ke sanin illa hadisi tayyib wannan yake cewa Aliyu Isa Sidi yake cewa assalamu alaikum mutum ne yayi asara sai yayi tawakkuli ga Allah amma daga baya idan ya tuna da wannan asaran sai ya ji abin yana damun shi ne matsayin tawakkulin shi Allah ya ƙara fahimta ba mu matsala tawakkulin shi yayi wannan ba tawakkuli yake ce mai ba amma kai amfani da kalmar tawakkuli hakuri ake ce mai tawakkuli shine in zaka abu ka roki Allah kai baka tawakkuli kafin ka yi abu ne amma kayi hasara ta wuce duk da cewa tawakkuli shi abin da ake wannan haƙuri ake ce mai wanda allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce fa bashir sabirin wa bashir sabirin kai bushara ga masu haƙuri wanda in musiba ta same su bayan musiba ta samu abin da ake ce mai haƙuri ko da Hausawa na ce mai tawakkuli kafin a fara aiki ne ake cewa tawakkuli wannan kuma Hafsa Dikko take ce assalamu alaikum mala ina so in san bambancin rashin aski gemu idan kwanaki goma ya saura ga sallar layya ina son in san tabbacin rashin haske gemu rashin haske gemu kullum ba a sa haske gemu ba sai kwanaki goma da layya sun shigo ba haske gemu haramun ne kullum ma ko da yaushe ko hijja ko ko shawwal ko rajab ko wani wata ko da yaushe haramun ne namiji ya haske gemu ne gemu sunna ce mai karfi kuma wajibi ne a bashi akan kauli mafi inganci sai dai in ma ake shi duka shi wannan haramun ne kuma eh, taba shi wannan kuma shi ke da sabani tsakanin malamai ayyib kina magana cire gashi ba gemu ba <laughs> cire gashi daga jikin mutum ko cire akai fa'idan kwanaki goma suka shigo ba a yi hadisi ya tabbatar sun sai musulun daga ummu salma take ci annabi sallallahu ya ce idan goma na dalhijja suka shigo ɗayan kuna da niyya yi layya kada ya ɗauki komai cikin akai fanshi ko gashin jikin shi doka idan goma suka shigo idan zulhijja ya shigo muna cikin zulqaida da haka duk mai jin karatun nan yanzu wanda yake so ya cire gashin shi ya yi aski da wanda yake so ya cire umbar shi ya yi sauri ya cire kafin zulhijja ya shigo in zulhijja ya shigo to ba a cire gashi ba a cire kumba hadisi ne ingantacce a cikin sayi muslim wannan queen rukayya queen assalamu alaikum malam menene hukuncin mijin da ya ce ma matarsa ta je duk inda za ta ta nemo masa sarakinsa ta kawo masa ya matsayin wannan auren ai wannan kulli ake ce mai in yace ta je ta kawo mai kuma ta yadda za ta kawo mai in ta kawo mai aure ya mutu tsakanin su babu aure tsakanin su duk inda zaki je kawo mai ta je ta kawo mai ta yadda ta yi to aure ya mutu tsakanin su ba auren da yake mai da ita bane in ta riga ta bashi ya karba to bai cewa tona mai da ke babu mai suwa tsakanin su aure ya riga ya tafi don ka yi anniya irin faɗin wannan kalmomi ana faɗin su idan rai ya ɓaci to yi haƙuri ba komi rai ke ɓaci ake faɗi ba wannan kuma yake cewa da muktar abdulmumini yake cewa da allah malan ya ce yana kallo daga kamaru da allah malan ina son ya ce malan da allah in so samu yan ƙare wannan a sa mana a halari to sha allah za a diba wa haka Haif, wannan Rahila Bashir Muhammad ya take cewa da zaka lawo khairan malam tambaya na akan hadith na baya ne wanda yake magana akan shan kayan maye. To malam yanzu shan maganin tari ko wani magani maganin amai kamar cough syrup ko antiemetic yawancin su suna sa bacci. Shin su ma bai halatta ba mutum ya sha malamai sun magana game da magani wayannan abubuwan magani ne aka yi ba kayan maye ne aka yi ba amma ana amfani da su wajen kayan maye don haka malamai sun ce yana halarta a sha ko a sayar in akwai bukatar sha ko akwai bukatar a sayar ma wanda zai amfani da su a magani amma wanda zai amfani da su a kayan maye baya halarta a sayan mai matsayin su kamar wuka ne ai wuka an ne domin a ci nama a yanka nama a yanka kaza a yanka tumatur a yanka albasa amma ana amfani da ta a fashe ma wani ciki ana amfani da ta a zub da jinin musulmi don haka ba za a ce sai da wuka ba kyau ba saboda ai ana kashe musulmi a sau da yuka yana da kyau ba da komai kuma sai yuka da auki da cira da komai amma ga wanda aka tabbata zai iya kashe musulmi ko ya zub da jinin musulmi ko wanda ba musulmi ba wannan baya halatta baya halatta a baya halatta a sayan masa haka wa'annan abubuwan na totolen da da sauransu wanda yake cewa Abdullahi Muhammad yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara ma malan kawa da ikhlasi don Allah a taimaka min da amsar wannan tambayar ni ne nike aiki da wata ƙungiyar NGO tana tura min MB data duk wata kuma datar da suke turo min tana da yawa ko rabinta ban ci ga aikinsu gashi kuma kamfanin layin waya suna jaye saurin datar da ban yi aiki da ita ba tana expire shin ko ya halatta in yi amfani da datar da sauran harkoki na ɗaya eh, ya halatta idan ka tabbata jayi ta zasu wata ya kari ko abin da ke ba ka gaya musu ka ce wata ran datar nan da kuke tuba tana yawa fa kai yanzu suna tsammanin duk datar su take aiki da ita amma ka san ko ka yi ko baka yi ba su kamfanin waya za su jayi datar su za ka hasarar ta za a yi kuma mafi yawa kamfani ko mutum da yake baka wani abu ka yi mai ba kayyadewa yake ba ciniki kuka yi ba kaza ana baka access ka samu ka yi ba ganin mutane na ofis suna zaman su cikin AC da waye suna buga ma iyalan su waya ba matsala bane kuma suna cikin aikin gwamnati lokaci aikin gwamnati ne Yan waɗannan ƙananan abubuwan ba a cewa suna da matsala haka wannan access ne wanda kuka yi amfani da shi ko baka yi amfani da shi ba zai tafi a banza to ba a kula da shi duk abinda mai shi ba zai dawo neman shi ba kuma mai shi ba zai damu ba don kayan amfani da shi na halatta ka yi amfani da shi tsaye cikin nake zamani tsaye ba nan za mu dakata kuma wannan shi kawo mu karshen karatun wannan littafin mai albarka hadisi hamsin mun yi su cikin wata ɗaya da ikon Allah da yadda Allah kuma mun yi su cikin shiri ashirin da hudu shiri ashirin na mun yi su cikin shiri ashirin da hudu kuma gaskiya abin da ya sani wannan shirin a facebook shine ganin cewa yadda ilmi ya yi karanci ga mutane suna kowace irin magana a facebook sai ka ga mutum ya zo a facebook wani ya rubuta shi ne wani ya ce gaskiya ne <laughs> wani ya yi sharing wani abu cikin wanda ke da basic ilimi na addini ya san wannan mugun kuskure ne amma saboda an sa wata aya ko an sa wani rubutun larabci sai ce lalle gaskiya ne wata sai kasance mutane komi ma yana jaye musu hankali komi ma yana tafiya da su sai ga akwai karancin karatu kuma kamar ne faɗi a shiri na farko kafin mu fara wannan karatun na ga kafin su lokacin da muna yara kusan kowa ya harda ci halari kusan kowa ya harda ci arba'una hadis kusan kowa yana amma daga bayan da sai ga abin ba haka ba ne. to da yake da'awa addini ne biyan mutane ake da shi su ya kama su zo in zo ba sai a bisu sai muka biyo ku da shi a Facebook kamar da yan masu entrepreneurship suke yi makon da business sai an biyo ka shagoyin suna biyan mutane suna tallata musu sai muka ga haja Allah addinin Allah shi ya cincinta mu je mu ma mu tallata mu mutane na shi muka kawo wannan shirin a Facebook kuma alhamdulillah ya samu karbuwar da yi tsammanin zai samu karbuwa ba mutane suna damuwa in ba a sa a instagram ba telegram ba in ba a sa a whatsapp group ba kuma mutane daga ko'ina da ko'ina suna nuna jin daɗi kuma yadda yake samun masu kallo lokacin da ake yi to wannan abin yana matuƙar burgewa sosai da ka na ji daɗi na fata Allah tabaraka wata Allah ya sa wannan aikin karɓaɓɓe ne Allah ya karɓe shi wannan shirin kamar yadda nake faɗi na yi shi ne domin facebook da instagram amma daga baya an fara sawa a tv da ni kalla a tv sai na gane cewa wannan shirin ba na tv ba ne babu acting ciki sai ina zama normal kuma haka ya kamata dama to amma kuma wata ran mutum zan akwai kyamara gaban shi na tv kan dan gyara a shirya ke kasance an daina wasu motsi ni kuma ina yi da masu facebook ne zaka sai ina ganin cewa kawai ina ina mufa'ala da su ina ina magana da su kamar normal magana babu wani acting ciki so wannan shine real me min wata ashiri na nayi wani kamewa wannan aktin ne this is real me wannan shirin da arba'una hadis don haka natsuwa wata ina shan ruwa na ina jiki shan ruwa a shirukan da muke yi ina shan ruwa duk shirin da kuke gani muna yi ina shan ruwa amma wa'ancan shirukan jaye min kyamara ake in za a ga zan shan ruwa sai a jaye kyamara sai a nuno masu kallo shiri wai da azzaune wannan kuma kyamara guda muke tana fuskanta ta da haka lokacin ni kallon ɗaya da na biyu ga sunna tv sai ga cewa wannan shirin ba a samu irin natsuwa da aka saba samu ba in ana sauran shirye-shirye wayanda yake masu kyamarar suna are very conscious of su nuna wani abu da kilo suke ganin dace ba amma dai bakin abinda muka so kawai fa'idar ta isa in ta isa mutane ah, haka muke fata akwai tunanin da muke da shi na in sallah ta wuce aka yi sallah ta wuce za mu ci gaba da wannan dama mun samu wannan a faro daga tushe abin da muke so mu karanta duk ƙananan littattafai da yake mutane na buƙatar su ni'imar Allah muna da internet a internet ni'imar Allah ne yanzu wanda yake so yau ya koma ya saurari na farko zai je ya saurari na farko ya saurari na juwa tan yana nan ba inda ya tafi in ka je a page din mu na Facebook yana nan da na farko har zuwa na yau kowane akwai don haka in ka je a WhatsApp group yana nan yana yawo don haka ba wani abu ne da muke bukatar bayan shekara goma mu sake arba'un hadis a daɗi saboda rikodin da akwai da intanet shi kenan wannan ya riga ya isa har bayan shekara goma ashirin wanda ke so zai koma muna tunanin mu ci gaba da wasu littattafai <clears throat> kamar kitabut tauhid kamar sifatu sala kamar usulus salasa kitabut tauhid sifatu sala kamar ahlarin da wani yayi magana to amma gaskiya akwai yan kalubale da muke fuskanta wanda bayan sallah idan sun kau kuma musamman muka samu sponsor na yin shirin to za mu fi godewa ya fi kulle kasance cikin aljihunmu ne wata da yawa sai abubuwa su dan gagara haka idan muka samu sponsor insha allahu za mu ce haka ya akwai wanda zai iya yin contact ya ce wannan shirin yana son ya ci gaba bayan sallah a karantar da ahalari a karantar da ishmawi a gefen fiqh kenan nan kuma gefe a karantar da usulul salasa a karantar da kitabut tauhid a karantar da a karantar da sala Yemin magana za a fara ko ba mu samu kowa sponsor ba ba sponsor kowa muka nema kayan mu yi wannan ba ba dole sai mu samu sponsor kowa ko ba mu yi ba insha Allah ina da niyyar ni zan yi amma dai kawai wata ran yana da kyau a hada karfi da karfe domin abubuwa su tafi yadda ya kamata a ƙarshen wannan shirin ina yin godiya ga mutanen da suka taimaka min wajen kawo ni da ake gani amma kai makasa a ko cin wajen kyamara wajen facebook wani na nan wajen instagram wani na nan wurin kyamara ah, wanda ake sa a suna tv da sauransu wani ke exporting din shi zuwa zuwa audio ya je ah, whatsapp ya je telegram wani ke kula da facebook page duk waɗannan mutane Allah ya saka musu da alkhairi akwai Yakubu Jafar akwai Mansur Jafar akwai Abdulrazak Umar akwai Malam Hassan Mu'azu akwai Munawwar duk sun yi kokari a wani lokaci wajen tabbatar da cewa wannan shirin ya zo muku akwai gidajen tv da suka karɓe shi bayan mun fara shi ne a matsayin facebook a matsayin instagram kamar sunna tv dr ibrahim da sina allah ya saka mai da alkhairi kamar afirka da muhammad na suna tv da sauran ma'aikatarsu kamar afirka tv akwai dr habib tijjani akwai malam sani magawata da su duka wanda sun yi kokari na sa ko tv za su zo akwai gidan rediyon kalfet fm musamman malam buhari akwai akwai gidan rediyon garkuwa fm malam nasir badi akwai gidan rediyon alu ya gode musamman naziru da sauransu wanda yake duk suna kokari su ga cewa wannan shirin sun sa shi daga baya a gidajen rediyo muna fata Allah ya karbi dan abin da muke an kaɗan ya sa mai albarka in mutum goma ko ɗari in ji ba a facebook shi na farko ne ga mutum dubu goma sha tara sun kalla sai na ji daɗi kwarai da gaske saboda ko da mutum dubu ɗaya za su fa'idanta ta hanyar kai da mutum ɗaya la'an hadi Allahu bi ka rajula rajulan wahida mutum ɗaya Allah ya shiryar ta hannunka to ya fi maka jajjayen raƙumma ya fi maka abubuwa mai yawa akwai mutane da yawa da suke biya sai ka ga an gama shiri wata mutum dubu biyu dubu uku dubu hudu zuwa dubu goma sha tara sun kalla wannan ba ƙaramin abu ba ne kuma in lokacin da muke karanci karanci ba mu ba wannan social media muhimmanci ba karatu gaba ɗaya ka mutum dubu su taho in karatu ya ce ka cikin masallaci da wajen masallaci aka mutum dubu ɗaya. a wancan lokacin ba mu sa social media wannan covid-19 da ta zo tafsiri muka fara sa social media sai muka ga yawa dama na daɗe ni na sa social media amma jpjp 2016 amma jpjp da wannan covid-19 ta zo ga azumi sai muka ga tafsiri ana kallo dubu goma sha in mun yi sai muka ce ashe fa'idar ma ya fa'idar lokacin da mutane ke zuwa suna zaune kuma lokacin da mutane ke zuwa mafi yawa maza ke zuwa yanzu maza da mata kuma in ya wuce ka ya wuce ka yanzu kuma maza da mata in ya wuce ka an jima ka kalla sai mu gama shiri ya kasance dubu lokacin da mu gama shiri na farko mutanen da suka kalla bayan mun gama mutum dubu hudu da kaza amma zuwa yau mutum wajen dubu ashirin suka kalla dubu goma sha dubu goma sha duk sun kalla baya haka ne shine fa'idar intanet tana ajewa kuma ana gani fatan mu Allah ya karba duk wannan abin da ake in an yi don Allah ana fatan Allah ya karba in kuma ya kasance wani abu ya shiga na shaidan to ana fatan Allah ya yafi Allah ya gafarta muna dama huwa ahlu taqwa wa ahlu maghfira ahlu an yuttaqa wa ahlu an yaghfira liman ittaqahu muna roƙon Allah ya gafarta muna Allah ya sa shi cikin mizanin ayyukan mu na kwarai kuma Allah ya koma haɗa mu bayan sallah domin mu ci gaba da wani littafi zamu yi tsari yadda ya kamata bayan sallah insha Allah tabaraka wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله